'yan Najeriya ba za su mantawa da yadda shahararren malamin addinin Kiristan nan Rabaran Faza Mbaka ya yi wa gwamnatin Goodluck Jonathan wankin babban bargo ba. A 'yan kwanakin nan sai da mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya ji hankalin gwamnatin tarayya dangane da yadda tattalin arzikin ƙasar ke ci gaba da taɓarɓarewa. Shahararren malamin addinin musuluncin nan da ke da ƙarfin faɗa tsakanin musulman ƙasar a Sheikh Dr. Ahmad Muhammad Bamba ya ɓara. lallai a saman ma al'umma a bincikar a cikin yunwa matukan aka bar al'umma cikin yunwa wai sun sun tagayyara wai sun tuzarta wai sun rayuwa ta halaka su Allah ya tambaye ka waɗannan mutane duk da ke karkashin ka kasancewanka kana siyasa ko kasancewa kana mulki ba abin a cikin hakkoki na shari'ar musulunci shi yasa halin da al'umma suka yanzu na yunwa ya kai na mutane ba suna ta gayyara ba yanzu haka jarraba jarrabawa da ta wuce yaran an kore su da yaro ya je gida shehu shi ce zauna yanzu ta ciki ake ba ta makaranta yasa abin da ake nema wajen shugaban kasa mai cikakken yi duk karkashin mulkin ka inda Allah ya dora ka a kansu aka ka wadata su abinci abinci baya daukar jinkiri a jira zuwa lokaci kaza a jira lokaci kaza shi yasa Allah madaukakin sarki ce allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf wai kashin bayan rayuwa abubuwa guda aminci da abinci abinci da aminci kafa kafin azumi da wata ɗaya aka sai kafar hausa buhu kwano arba'in dubu goma sha shida aka sayar shekaran jiya kasuwar da wani dubu talatin da shida magana ce gaskiya maimakon a fada ma shugaba ya mai da hankali ya yi sha mai da shi siyasa ana suka ana zagi wannan ba shi zai fishe mu ba wani da ya fushi ya fushi kai duk hadisan da buhari ma ya rauta yanzu mu ba za mu yi aiki da su ba to ko mai gwamnatin najeriya za ta ce akan haka ga martanin da kakakin fadar gwamnati malam garba shehu yamin. man fetur daga dala ɗari da arba'in ya dawo dala tana kamar kai kake kawo buhu goma na shinkafa gidanka duk wata ya zama na ce buhu uku kake kawowa wannan mutanen gida a yi hakuri a san da za a yi maganin su. Talakawa suna kuka cewa cikin ana fama da raɗaɗin rayuwa. Gwamnatin ta san da wannan raɗaɗin da talakawa suke ciki kuwa? ta sani ta sani kuma idan ka karanta kasafin kuɗin bana da gwamnati tarayya ta yi ba a taɓa yin kasafin kuɗi a Najeriya wanda aka yi wani kaso na musamman naira biliyan ɗari biyar domin a tausasa wa mara ƙarfi a ƙasar nan wannan ba a taɓa yin sa haka ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.